وما أتى مخالفا لما مضى فبابه لم يكفي لله بقولتهم بقولتهم فعالتهم فعالتهم اللي فقولة يا تبتم فقولة فقولة وانت أدى لما تكياتي إذن كروما شروفا ظروفا فمصدر إني فقولة كوفا عالت مصدر إني بيو نه کوي فقوله تقو فعاله سهوله ان الامر يسر اذا كان سهوله اوكي صعوبه يا ابو عايز كده صعوبه ويا تو كما اخوي فعاله تو كما كرمه فيك تشي كرامه شرفه شرافه ظروفه ظرافه قسم ولا لا ina ya kawo misali ya ce kowane ya ɗau da kasa sahula al'amuru kamar ka ce sahula al'amuru lamari ya yi sauki kaga nan fahulatan a don suhulatan wa zaidun zaidun jazula shi ko kaga jazalatun fa'alata ya taho fuhulata ya taho ya ba kowane mutum ya yi gwabi ya kabri haka da nama ko lahuma ka ce lahamata idza kana lafi ilu ala fa'ula in fi'li ya zanga ma'aunin fa فلا يكون إلا لازم سيكا سنشيرا سي لازم با أفضل ملمومي متعدي ذي إليمي لما تكياتو لازمين أبزيكا إيجا مقولي با كروما زايدو كوي بابو كروما زايدو أمرا أيوة تنتا دي أجار ذات سيأكري كروما زايدو زايدو يازم يكلمت شروفا ياتو كاكا kaga na garai aikin ya tsaya bai ta'adi a shiga ga wani wanda aka ce Allah raba sai don amra to shi karuma zai da ya kaya zan kalimi fa'ula yana zuwa ga fihillai na diba na dabi'a dabi'a ko kamar ita ta tsaya karuma ya zama karimi sharufa ya zama ɗaukaki zarufa ya zama mai tsari sahula abu ya yi sauki in ana son shi ta adiya sai an shaddada shi ko an samai أكرم زيد أمرا ashara زيد أمرا ko a shaddada ini ne tsakiyar a ce karrama zaidun amran ko sharrafa zaidun amran ko sahalallahu al'amra Allah ya sauka da lamari amma sahulal amru lamari ya yi sauki shi kenan nan zai tsaya la ya ta'adda ila ma yakunu mazdaruhu mazdari ne na zama ala fu'ulatin akan ala fa'alatin ko akan fa'alat wa misalul awwal yace misali na farko sahula suhula sa'uba azuba in alwa dadi azuba sani shi ko misalin na biyu jazula sun sai ta shi ne wanzari ko jasala ko fasuha ta ce fusaha nan ta lahuma laha na ya gwabi na ciki to wa ma ta abinda ko kaga ya zo muhalifan shi na mai saba limamala ga abinda ya shuɗi in kaga wani abu ya zo ba wurin mun ka faɗa ma zai ba to a babu wannan kan babin ya cira tuwa ya ka an ga laraba an ka ji shi kenan in ba ga laraba an ka ji shi ba kure na sai an shira to ga bakin laraba aka saba ma abin gada an kamar ya ce kaso hudun wadala ba muna magana dai akan fa'ula da mun kai bayo a inda an kai to duk abin gada mun ka gabatar cikin bazin gana martani abin da saba mai kamar su hudu su hudu ai ka san sahida na ko hmm. fa'ila na makasuri to fa'ila makasuri in ya zalla zami ni amal dari ne zan fata ta yi hmm, kama wadda fariha haka zama ha to da kamata ya zan sa haka kuma sai zo su hudu to don an jiya na ga bakin laraba an cira to gare su amma ba a kiyasi da shi wani la haka nan raliya raliya ai fa'ida na maka suri kaga fa'alu amma sai zan rila da kisira fa'i to shi ma tun da kalu ne an cira to ga bakin laraba an ji sun haɗi to sai a yi amma ba a kiyasi da shi ga wani hikimin da ba shi ba ya'ani shi na nihin an na ma sabaka zikiru duk abin gara an bato ne ya gabata yi hazal babi cikin wannan babi kowal kiyasu sabit shi a kiyasi tabbatacce shi manzar da fi'il sulasi amma garin fi'ili wanda bai wuce hari ko ba wa ma warada ala khilafi zalika abinda duk ya tugo akan sabanin haka falai sabai bai za abin kiyasta ba bal yuko tasarrufi ala sabai sai dai a takaita ga an jiya ga laraba na hau kamar su wa azuma azamata shi ma ya saba ko ya saba wa kiyata mazari ne amma tun da an ji shiga larabawa yusumahu wa la kasu ana saurara musu amma ba a kiyasi amin amin